dakarun rundunar sojojin najeriya sun kai su mai maboyar 'yan kungiyar boko haram da ke gobiyo inda suka yi musu gagarumar barna an gano cewa miyagun sun kai farmaki kan tawagar dakarun rundunar sojojin najeriya a ranar asabar amma dakarun sun musu ruwan wuta a ranar lahadi har a halin yanzu ba a san yawan miyagun da aka kashe ba sai dai majiyar sirri ta tabbatar da cewa an kashe 'yan ta'addar kungiyar boko haram masu tarin yawa dakarun rundunar sojojin najeriya sun sake shiryawa tare da kai babban farmaki kan mayakan kungiyar boko haram da ke garin gobiyo kamar yadda jaridar fi'ar najeriya ta rawaito miyagun 'yan ta'addar ƙungiyar boko haram sun ji ruwan wuta bayan dakarun sojojin najeriya sun bankaɗo maɓoyarsu da ke gobiyo a jihar borno da ke arewacin najeriya a ranar lahadi har a halin yanzu ba a san yawan miyagun 'yan ta'addar ƙungiyar boko haram da aka kashe ba sai dai wata babbar majiya ta sirri ta sanarwa da jaridar pr najeriya cewa an yi wa miyagun ƙungiyar boko haram mummunar ɓarna. an gano cewa a ranar asabar ne 'yan ta'addar kungiyar boko haram suka kai wa wata tawagar dakarun rundunar sojojin najeriya su mame kan babbar hanyar garin gobiyo zuwa damaska da ke yankin kareto a arewacin jihar borno da ke arewacin najeriya duk da ba a san yawan rayukan da suka salwanta ba a bangaren dakarun sojojin najeriya amma kamar yadda majiyar tsaro ta sanar ta ce Fatanmu dai ya hayyu ya mu ya badi a samawati wal ardi